الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله تكملة لسلسلة الخطب على السياسة الشرعية وهذا اليوم إن شاء الله تعالى سنختم بالضروريات الخمس أو الكليات الخمس وهذه الكليات حفظ الدين وحفظ النفس وهبز العقل وهبز النسل وأخيرا وهبز المال الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق هذه الكليات الخمس حتى يوجد النجاح في الدنيا والآخرة حفظ النفس هناك طرق لحفظ الدين تعلمه والعمل به والدعوة إليه والحكم به والجهاد من أجله ورد ما يخالفه والصبر على الأذى في سبيل تحقيق ذلك وهكذا هبز النفس هناك طرق لهبز النفس تحريم قتل النفس تحريم الامتياز تحريم تناول المطعومات والمشروبات آه، عفوا تناول المها تناول المطعومات والمشروبات يجوز في الشريعة هكذا الترخيص في تناول الطعام المهزور في حال الضرورة إلزام الآباء برعاية الأبناء والإنفاق عليهم ثم إقصار الحامل والمرضع والكساد وهكذا هبز النفس هناك طرق لهبز العقل هبز العقل هناك طرق لهبز العقل تغذيته بالتعلم والاجتهاد والاستنباط والتفكر والتدبر والتأمل ومنع التقليد الأعمى ومنع تعافي المسكرات والمخدرات رابعا هبد النفس من تركه أيضا النكاح والترغيب فيه الأمر بحسن العشرة بين الزوجين تحريم الزنا ومقدمات الزنا تحريم القدر وتشريع حد القدر حد الجوار وشريع الاستئذان أيضا لدخول البيوت وأخيرا حفظ المال من تركيا أيضا الأمر بالاكتساب عدم الإسراف حد السرقة والحرابة عدم إيتاء السفهاء أموالهم المحافظة على أموال الأيتام النهي عن الجش والرشوة والربا أهفام اللقطة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan جبود da godiya sun tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala muna gode masa da wannan ni'ima ta ruwan sama da ya ba mu wannan kaɗai ya isa mutum ya san ubangiji shine ubangiji su ba hana wa ta'ala duk ci gaban duniya nan idan aka ce a sako da ɗigo ɗaya na ruwa sai dai a yi ta mitan ana roƙon Allah amma ba a isa iya amma yanzu ɗigo ruwan da ya sauka wa isa inda shi Allah ta'ala muna gode mu ira da amince tabbata ga annabin rahama annabi muhammad alaihi salatu wassalam da alayensa da sabansa da duk wanda suka biyo bayansu da kyautatawa wanda ta ce kutuba ta biyar wata za mu suke ake bayani akan siyasatu shari'iyya tsarin mulki a shari'ar musulunci ganyi wannan kutubobin ne watakila sai zama haske ga wanda allah zai ba jagoranci kuma haske ne ga sauran musulmi kowa da cewa ashe shari'a fa ba kan wallasa ba duk abin da ka taɓa wato sai dai ka yi kundin a cikin ta haka fita amma ba za ka iya ganin ƙarshen sa mun ɗauki abdurubiyatul kham wanda in kana so ka san meye musulunci da ƙarfinsa in ka fahimci wannan guda biyar ɗin to za ka san lallai musulunci daga ubangiji ta'ala yake ko da ƙwayar zarra na shakka ba za ka ƙara yi wanda za ki kira da makasudin shari'a shari'a musulunci ta zo da tabbatar da wannan abubuwa guda biyar duk wani shugaba da yake mulki a duniya in da ya tabbatar da wannan abubuwa guda biyar to sha Allah ya tsira a duniya kuma zai tsira a lahira kai tsaye abu na farko hibzuddin dole ne mai mulki ya kiyaye wa mutane addini wannan shine na farko malamai suke kawo shi malamai suka ce akwai hanyoyi da yawa na kare addini amma ga misali daga akwai hanya guda bakwai hanya ta farko koyar addinin kan in ana koyarsa ba za a manta da shi ba kuma ba zai fata hanya ta biyu aiki da addini hanya ta uku kira zuwa ga addinin hanya ta hudu yin hukunci da shi yau da kullum dan da za a yi hukunci da addini a cikin society lallai addinin nan shi yake tara kuma ba zai bata ba hanya ta biyar al-jihad min ajli za a iya jihadi saboda a tabbatar da kalmar Allah wa kalimatullahi hiya al-ulya duk saboda addini sannan hanya ta shida da ake kare addini raddu ma yukhalifu duk abin da ya saba addini shirka bid'a San zuciya zalin duk za a yaƙe su a kore don aka yi wannan tsalle addini zai tsaya da kafa hanya ta bakwai yin haƙuri wurin tabbatar da wannan addini domin sahabbai da ba su haƙuri ba addinin da bai zo mana da suka yi haƙuri aka yi ta tafiya aka yi ta turawa aka yi ta turawa suka ba da rayukan ƙarshe gashi muna jin daɗin addinin nan muna yin sa kajiran an kaji tun da kakanni muke addini saboda ne saboda jihadin da suka yi kuma suka yi haƙuri wurin kiyaye addini har da rayuwa wannan su ne misalin hanyoyi guda bakwai a gurguje wanda malamin suka ɗan fitar wurin kare addini da aka ci wani shugaba in zai kare addini to ta kalli waɗannan gaɓoɓi ta wasu ma da wasu malaman za su iya karawa abu na biyu da shari'ar musulunci ta da tabbatar da shi a duniya bayan addini shine kare rayukan al'umma malamai suka fitar da hanyoyi sun kai guda bakwai wanda ake iya kare al'umma ran al'umma hanya ta farko shari'ar musulunci ta haramta ta shari'a bal ma ba ran mumini kaɗai ba har ma ran wanda ba musulmi ba yake zaune a garuruwan musulmi a cikin amma annabi sallallahu alaihi wanda ya kashe shi ba zai ji kanshin aljanna duk wannan me ake so a nuna duniya cewa musulunci ya zai kare rai abu na farko ke abu na biyu shari'ar musulunci ta hana kunar bakin wake duk wanda ya kuna bakin wake da sunan jihadi ko da wani abu nasa can shari'ar musulunci ta soke shi ya kashe kansa ba jihadi ne wannan me yasa saboda kimar rai a gurin ubangiji abu na uku shari'a ta halatta a ci abinci a sha abin sha musamman lokacin da an baka ci ba za ka mutu a nan dole ne ka ci don ka kiyaye ran ga shi dai ranka ci ba ranka ne amma shari'a ta ce sai ka ci saboda karka kashe kanka wala ta tsulu an kusa wala tulku bi aidikum ila tahluk wannan ma malamin suka ce hanya ce da ake kare rayuwa hanya ta hudu akwai halin da mutum zai shiga a ce ma ya tumu a ce ya sha giya duk da girma rautar da ku in mutum ya shiga tsananin da in bai tumu ba mutuwa zai yi a nan shari'a ta ce ya tumu kamar tsura gaira bagin wala adin fala isma a nan an ba shi afuwa idan mutum da wani abu zai makare masa a wuya ba abin da zai iya ɗaukowa sai giya a kusa da shi ko wata ko na dasa ruwan kwata da sauransu shi dole zai sha wannan abin ya tafi a shari'a an ba shi dama ya amfani da wani me yasa saboda a kiyaye rayuwa abu na biyar shari'a musulunci ta tsora wa mahaifa wajibin ciyar da 'ya'yansu yau da kullum me yasa saboda a kiyaye rayukan masu idan mahaifi ya sakaci mahaifi ya ce sakaci ga ɗanta har ya mutu wannan hatsari ne babba a shari'a shi sa shari'a ta tsora iyaye kula da 'ya'yansu da duk ba su wani kariya na kare ransu kada su fada cikin halal hanya ta shida shari'ar musulunci ta ba wa mai shayarwa ta sha azumi shari'ar musulunci ta ba wa mai ciki ta sha azumi ta rama daga baya me yasa saboda a kiyaye rai ita kanta ranta wanda yake cikin la ilaha illallah hanya ta bakwai da shari'a ta zo da shi ta bangaren kare rayukan al'umma shine al-qisas yin qisasi wanda ya kashe a kashe shi me yasa saboda a tsayar da wannan zub da jini amma wanda ya kisa aka bashi wani zai kara a bashi wani zai kara shi ta shi wani ran ta su shari'a ta soke ran tunda ya yi barna to a kashe shi don a huta a gari kuma a kare rayukan al'umma saboda wannan girman rayuka shari'a ta halatta ta sa ga shi dai rai ne amma tun da ya zama ɗan ta'adda aka ce a kashe wannan shine hanyoyi guda bakwai da shari'ar musulunci ta fito da su ko malamai suka iya suka gano to an ce a kare rai ta wata hanyoyin za mu iya kallon kare waɗannan rayuka abu na uku da shari'ar musulunci ta zo da shi shine hibzul aqd kare hankulan al'umma malamai suka ce domin hankali da shi Allah ta'ala ya bambance ɗan adam da ba wanda ɗan adam kuma shi ne yake bambanta cewa an ɗora ma taklifi ko ba a ɗora ma in baka yi ba za a kama aka sama mala'iku guda biyu ra'ibun asif ma yalfizu min qawlin illa ladayhi ra'ibun asif me yasa saboda hankali ran kiyama da shi Allah ya tambayi mutum man rabbuka ma dinuka man nabi tun a kabari a kiyama da shi za a yi to tun da sa da yawa sai shari'a ta kawo hanyoyin da lallai za a kiyaye wannan hankali hanya ta farko a dinka ciyar da rai ta hanyar ilimi domin duran da ba ta da ilimi za ta taɓarna ne bai san me zai mai kyau ba bai san mara kyau zai ta laifukan da shi yana ganin ma abu kaza mai kyau ne watakila a zahiri amma saboda rashin ilimi da bai yi wa bai ba wannan hankalin nasa ba zai zama kenan kuskure yake ma bai sani hanya ta biyu na kare hankali shari'a ta ba ni dama a yi hadi a wasu gurare annabi sallallahu zai faɗa abu ya bar shi masu shari sai ta shari masu istinbati sai kai saboda ne saboda a tsarawa hankalin ɗan adam ya yi ƙarfi hanya ta uku ba shari'a ta ba wa malamai masu ilimi su zaro fikiyu daga cikin ayon alkur'ani su zaro hukunce-hukunce daga cikin hadisan annabi muhammad alaihi salatu wassalam imam shafi akwai hadisin da an ka kalla hadisin an an ce ma fitar da fa'ida wata ba za ka iya fitar da fa'ida biyar ba ya umai ma fa'alin mugai zole a sanin kana yake wani yaro dan ƙarami. da ya zo ce na tsantsan ka aka ce ai ya mutu to zai ce mata ya umair ma fa'alin mugai ya kai umair me dan tsantsan na naka yayi wasa ne annabi sallallahu yake masu, amma wannan ma mu Shafi, sai da ya fitar da istinbaɗi fiye da hamsin a ƙasa da aka shari'a musulunci ta ba malamai dama su yi istinbaɗi saboda saboda ƙara kiyaye hankali hanya ta hudu shari'a musulunci dai ta ba dama ga mutane su yi tafakku su yi tunani kai na fi karki samawati wal ard waqti lafil layl wan nahar la ayatin li ulil albab haka ayat bakara inna fi karki samawati a ƙarshe li qaumi yaqilu guraye da yawa Allah ta'ala yana cewa hankali an ba shi dama ya yi tunani mai kyau domin a sake raya wannan hankali hanya ta biyar shari'a ba ta yadda mutum ya yi katsalidun a'ama a ce ga wani ka rike shi riko na makanta in dai ba annabi ba wannan babu shi duk wanda za ka bi za ka bi shi ne a kan dai in yi kuskure ka kyara shi wannan da me za ka iya yi da hankali shi ma malamin suka ce katsalidun a'ama da shari'a ta hana ka zo ka rike wani don duk abin da yake ce daidai ne saboda ne hankalinka a bashi dama shi ma da ya aiki hanya ta shida wata ita ta fitowa fili ne shari'a musulunci ta haramta shan kayan maye domin idan mutum ya sha kayan maye hankalin da yake bi da shi zai iya rayuwa a duniya su kwada yau muna gani a kan titina za a ga wani a tafiya amma an ka bibiya sai a ce shaye-shaye su da ala yanzu wanda ya zai da gidan? mahaukaci an ce rufe alƙalamu an falar to shi ya za shiga wannan hadisi ta ina da shiga kenan Allah ya ke wannan su ne hanyoyi guda shida wanda malamai suka ɗan fito da su ala sabilin misal lal hasr a matsayin misali na kare hankula na al'umma abu na hudu da shari'ar musulunci ta zo da shi don ta kawo nasara da tsira na ɗan adam a duniya da lahira gabaki ɗaya shine kare tsatso na dan adam kare tsatso na dan adam domin shari'a ta tsara cewa mutum ya ci gaba da rayuwa a ci gaba daga wannan jir sun tafi wancan su zo shi sa shari'a ma kafin da fida su yana da ka taɓa kuna ma wani kaga yana faɗuwa ya mutu dama wani ɗan sama yana da yaya shi ma yana faɗuwa wancan zai ci haka haka ake ta tafiya tun annabi adam har zuwa yau kafin wannan su tafi sun bar baya kafin su tafi sun bar baya hakan daga cikin wata aya ma fasar su kenan inni da'ilun fil ardi khalifa suka ce ai daga waɗannan kafin su tsaya za a ƙara kawo su gaba har zuwa ƙarshen duniya daga cikin hanyoyin da shari'a ta kawo don ta kare tsatsu na ɗan adam hanya ta farko yin aure shari'a ta ba da dama a yi aure kuma ta kwadaitar lallai a yi aure inda dama hanya ta biyu shari'a ta nuna cewa lallai a yi zama ne kyau tsakanin ma'aurata wa ashiru hunna bil ma'aru domin ba wannan to za a yi ta saki ne an aura an raba an saki sai shari'a ta a zauna lafiya tsakanin miji da mata in aka yi saki to in ba ya kai kurewar da saban Allah kuma za a yi ba lallai a daure a yi shari'a ta kawo wannan saboda ne dan dai a sake kare na ɗan adam ya ci gaba da da wanzuwa a duniya hanya ta uku da shari'a ta kawo wurin kare na ɗan adam shine haramta zina da duk abin da zai kai mutum ya yi zina wala ta zarabu zina innahu kana fashatan wa sa'a sabila Allah ba cewa ya ka na kai sai cewa kar ma a kusanci zina duk wata hanya da za ta sa mutum ya kai ga zina shari'a ta jalaye saboda ne in aka bar kofar zina a buɗe za a rasa 'ya'yan wayewar a ƙarshe su zama fitina a gari kamar da muke gari. hanya ta hudu da shari'a ta zo da shi don ta kare tsatso na ɗan adam jinsi na ɗan adam shine haramta ƙazafi da kuma kawo ma haɗi a kan ƙazafi kar a yi ƙazafi kuma wanda ya ƙazafin ma za a yi masa haɗi na shari'a idan bai a kare tsatso na ɗan adam ka a takwata gida da gida hanya ta biyar da shari'a ta zo da shi na kare tsatsa na ɗan ado. na ɗan adam shi ne haddin riba shari'a musulunci ta zo da hukuncin ɗan da a kashe me yasa saboda in aka bar auren jinsi a duniya to an daina yi wani namiji da namiji mace da na to ina kuma ci gaba da haihuwa sai shari'a ta zo da zallayi mai ƙarfi cewa duk wanda ya kama ɗalluwa su da hukuncin kisa saboda me hikimar babbai ta ce a ci gaba da haihuwa a duniya kada haihuwa ta tsaye layi layi wannan bane shari'a waye zai wani waye zai wani hanya ta shida da shari'a ta zo da shi gurin kare tsatso na ɗan adam shi ne in ka zo gidan da ba naka ba sai ka nemi izini za ka shi me hikima malamai suka ce hikimar shi ne idan ka zo ka shiga gidan da ba izini ba ko maharamanka ba ne za ka iya ganin abin da zai kai ka ka yi zina abin da gani zai kai ka ka yi zina to kan ma a samu wannan kofar in ka zo za ka shiga wani gida saboda wata bukata sai ka nemi izini an gama shishiryawa an ba ka izini sannan ka shiga saboda kan ma a sami faɗa wani gida da wani wannan shi ne ya da malamai suka ce aka ce in ka zo za ka shiga gida sai ka nemi izinin wannan masu abu na biyar daga cikin abdururiyatul kham shine kare dukiya shari'a musulunci ta zo da kare dukiya saboda da ita ne ake rayuwa a duniya da ita ne kuma ake gina dai lahira hanya ta farko shari'a ta zo da a nemi dukiya kar a zo shari'a ta zo da a nemi dukiya iya ƙarfinka amma ya zama halal ya zama halal saboda a kare dukiya kar ta zama ba dukiya a duniya hanya ta biyu ta kare dukiya sai shari'a ta zo da cewa kada a yi isra'il wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin aka ce gashi dukiya ka ce mallaka ka ce amma Allah ta'ala ya ce kada ka dinka banzatar da ita za ka yi daidai gwargwadon duk abin bukatu kar ka zo ka saki aikin da ta ka ce ba komai kai ta waƙi da ita kai ta ɓata shari'a ta ce haramun kai in kai wani me yasa saboda a kare matsayin dukiya hanya ta uku da shari'a ta zo da shi saboda kare dukiya shine aka kawo haƙƙi na sata da haƙƙi na haraba idan farawo ya sata ya kai misali shari'a ta ce a yanke masa hannu me yasa saboda a kare matsayin dukiya Allah ta'ala ya buɗe wuta akan yan ta'adda da suke kwata dukiyar mutane suke kakashe su innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard Allah ta'ala ya kaskata da su me yasa suna kwata dukiyar mutane suna kashe rayuka suna kaza suna kaza Allah ta'ala ya kawo haddi mai karfi akan wanda suke kwace duke mutane akan fitina da sauransu me yasa saboda dai a kare kima da daraja na dukiya hanya ta hutu da shari'a ta zo da shi don kare dukiya shine Allah ta yake cewa kada a ba wawa dukiyar wala tutu a mawa? Allah yake cewa kada ka ba wawa dukiyar in aka ba shi me zai yi zai batar da shi sai dai a masa hajjin wanda yake hannunsa zai ajiye dukiyar duk abin da yake bukata na yau da kullum za a yi masa da wannan dukiyar ta amma ba za a dinka masa ba me yasa saboda kada ya bata wannan dukiyar da wannan ayar malam ya ce shan taba haramun ne in dai an ce kar a ba wa wawa kuɗinsa me zai da shi bata shi to kuma ina ga wanda zai sai taba ya kunna ya kashe wannan kudin kaga wannan ya zama bala'i kan bala'i Allah ya kiyaye hanya ta biyar da ake kare dukiya shine kare dukiyar maraya shari'a ta zo da dokoki masu tsauri akan haramcin taɓa dukiyar maraya ne kima saboda dai a kare matsayin dukiya hanya ta shida da shari'a ta zo da shi gurin kare dukiya ta mutane shine annahayu an gishuwar rashuwa riba an hana gishu algus yau abin da ake ta yi kenan ko kwanakin nan na je wani state zan sai mangwaro sai nake ce mata wai na sama da na zata ji girman su ɗaya ce mun eto eh shi dai yadda dai najeriya take da ya ke yake mangwaro shi to kaga kenan a rikici wannan fatala ke kenan haka zai faɗa kuma yana ganin ai ba komai da ƙarfin sama ya faɗa ba ma zan cewa kawai shi a daidai Allah ya kiyaye yadda to aka musulmi ne kashin musulunci ba kai ba kashin Najeriya ba Allah ya shari'a ta haramta albus sannan ta haramta karɓar rashawa da ake ta yi haka riba a bankuna da sauran me yasa saboda a kare girman dukiya wala ta kulu amwalakum bainakum bil batil hanya ta bakwai da shari'a ta zo da shi gurin kare dukiya subhanallah hukuncin tsintuwa a shari'a an kai tsintuwa a irin garuruwan a maka da madina dama a nan babu in kai tsuntuwa a garin makka to shi a nan sai dai har abada ba magana ka cinye sai dai watakila suna da wani tsari na ko kwamitin za su iya wani abu da shi amma kai ka tsinta ka ci a maka sai dai kai ta cikiya amma ba za ka ci a irin kasashen wancan girman maka kenan a irin kasashen mun ka samu tsuntuwa da ta kai kimar sai an yi cikiya ita ma lallai to sai ka yi shekaran sun kai shekara ne ba ne ita za ta yi amfani da ita shi ma da sharfin mai ita in ya zo za ka ba shi sai dai in ya yage ba don allah wannan ne ya kai shari'a kiyaye komai wannan shi ne hanya bakwai da malamai suka fitar na kare dukiyar al'umma da shari'ar musulunci ta zoci wannan kuma shi ne cikon kudubobi guda biyar da muka ɗauko na yadda shari'ar musulunci ta zo da tsari na mulki wanda wannan da muka karanta shi ne gaba kiɗa a takaice hudu gobe nan guda kuka muka yi to duka musulunci ya zo ya kare mutane addininsu ya kare wa mutane rayukansu ya kare wa mutane hankalinsu ya kare wa mutane kafansu sannan ya kare wa mutane dukiyarsu duk shugaban da ya kare waɗannan abubuwa guda biyar ya tabbatar da abin da Allah ta'ala yake so a nan duniya kuma ran alkiyama ya taimaki mutane za samu tsira a nan duniya kuma samu tsira a ranar alkiyama wanda kudobin da muka yi a baya an yi magana a kan wajibcin zaɓe shugaba da kuma hanyoyin da hatsarin neman mulki da hanyoyin da ake tsaye da shugaba ɗin wanda shari'a ta zo da shi bayan da yau ake yi ba da kuma siffofin shugaba na gari da kuma haƙoƙi goma na shugaba akan talakawansa da haƙoƙi goma na talakawa a kan shugaba sai kuma ya muka fice da addaruriya tilham ta amma shi musulmi kullum a nitse musulmi kullum a nitse me yasa saboda dama ya san duniya nan ne wuce a tsaniyar duniya a tsaniyar siyasa ba za ta yi masa da hankalin komai ba sannan mumin ya imani da alƙadar khairihi wa shari da haka mumini bacci yake hadda mun shari a kowane hali ya samu kansa ya san cewa Allah ta'ala ya yi nufin ya jarraba shi ya samu abin da yake so alhamdulillah ya samu aka san wannan zai gina rayuwarsa dama a kan imani bil qadari yi wa shari sannan mumini kullum abin da shari'a ce faɗa alkhairi annabi sallan cewa inda ya ka yi imani da Allah da manzansa to ka faɗi alkhairi ko kai shi wanda ya kullum surutan mankaji abin sai hankali kullum hira ake ta yi wane zai zama kaza wane kaza wane kaza wane in yi kaza zai bata kaza wane lissafi dai da takadir wanda baka da shi ilmul gaibi na gurin ubangiji subhanahu ta'ala da ka kullum ya kamata ka faɗi alkhairi ko ka shi sannan a wannan watan kamar da malamin suke ta kira maganar bautar dole ne mu haƙura ne ko da kana ganin kai baka ba mai ke so amma haka za a haƙura a a wannan wata ake cewa za a rufe kamar yadda dakta ya faɗa a wancan ya yi kira ga al'umma lallai yi wannan yaƙi ba ka da makami ya fi hatsari gwara kana da makamin ko an cika da yaƙin a ga makami a hannu lallai ka yi wani abu na jari kuma kamar da muka gani duk a bidiyo clip da waɗannan mutanen kiristos sun tara kofofin mashiga coci ba za ka shiga ba sai da bautar ka kowa ya ga wannan a duk duniya da haka wannan ko wannan dole mutum ya cewa lallai in je in yi dai makami ne a hannuna ko da ana ganin kamar amfaninsa a fahimtar biya daga cikin mutane ana ganin kamar ba shi da amfani amma lallai a daure a yi Allah ya za mana shugabanni na gari Allah ta'ala muna gode ma saboda wannan ni'imar ruwa da ka bamu ya ubangiji ya kawo zaman lafiya a kasanmu da sauran kasashen musulmi gabaki ɗaya ya Allah tsadar taki da sauran tsadar rayuwa Allah kawo sauki ya jin aiki da sauran abubuwan da ake ta faruwa na rikice-rikicen tsakanin gwamnatoci da ma'aikata Allah kawo sauki a ciki ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله